a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. ina aiki ma lafiya alhamdulillah wallahi malam akwai matsala kai yau wajen kwana uku tun da aka sa dokan nan hatsi bai shiga ciki na inna lillahi wa inna ilaihi na zagaya na zagaya to na hannu na ya kare malam subhanallahi wallahi na faɗa amma ni yanzu malam ni ko babu inda zan samu fadanci Allah alquran ni ma koro ne aka yi gidan malam yanzu to ba za a shiga ko burun kanzo a sama mana ba ko ruwa ta fasashe dai mu zo mu taɓa. kai Allah ubangiji rufa wa raki da alƙur'an koron da akwai matsala malam in wannan za ta kashe Um. ai an gama da yake gansa nan ba kansa zaki duba ai kan zaki duba kuru ne shekararre ne ai babban mutum ne an gama nan ya girme ki nesa ba kusa Mama ta ce da shi na zo. Let's go! Ya girma kowa gidan nan har za kai ma. Awa, don uwarsa ko yayansa koma da shi gida don uwarsa zai kai shekaru ne.